وأشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله إذا كنت تذكرن أدرس هنا كرشي من سيعني كرشان آية تتريد الشاب ينسكن سورة الأنعام وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم yau kuma za mu tashi farkon aya ta 116 wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah قال بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن تبي أكثر من في الأرض in har ka bi mafiya yawan waɗanda ke ban ƙasa ayil kuffar wato wanda su ne kafirai alqitabu lahu sallallahu alaihi wa sallama wal maqsudu ghayruhu wannan magana duk da ana fuskantar da ita zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam amma wanda ake nufi da maganar ɗaiɗaikun al'ummarsa wa in tuti aksara man fil ardi in har ka kuskura kai biyayya ga waɗanda suke mafiya yawa da ke ban kasa yuzillu ka an sabilillah to za su kautar da kai ne daga tafarkin ubangiji ai dina huwa to addinin sa in yattabi'una illa dhann don mafiya yawa da ke cikin wanda ke ban kasa ba komai suke bi ba cikin al'amuran su face zato fi mujadalatihim laka cikin duk jayayyar da suke da kai ta fuskar addini zato suke bi dan ba sa ba sa tafiya kan hasken wahayi bima da ilayhi min ad-din dangane da irin abin da kake kiran su akai na addini sai su rinka maka jayayya mislu mujadalatihim fi amr al-maita kamar yadda suke jayayya da annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin lamarin musi da Allah ya haramta musi iz qalu yayin da suka rinka cewa ma qatalallahu ahqqu an ta'kuluhu mimma qataltu suka ce gano ka ce mushe ba kyau mushe waye ya kashe ki yace Allah ne ya kashe ki ce to yanzu abin da Allah ya kashe shi ne kake kyama sai abin da ka kashe ke da hannunka ku kaga wannan musu da suka gina shi bisa ga zato ita shari'a takan saba wa yasu da dama daga cikin tunanin dan adam musamman gajiyayyen tunani kaga a hankalta su suna ganin tunda Allah ya kashe ai shikenan sai a ce abin da ka kashe kuma bai kamata ka kashe amma shi mai bin shari'a musulunci yana tafiya ne kan hasken wahayi idan wahayi ya ce kaza to babu kuma wani tunani da mutum zai yi ballantana mutum ya gwama tunaninsa da wahayi dan ya hada su rigima da juna an gane ko in yattabi'una illa dhann ba abin da suke bi face zato wa inhum illa yakhrusun kuma babu abin da suke bi illa yakhrusun face suna kirkiran al'amurra ne suna kaddara al'amurra yuqaddiruna bi takhmin fi zalika kaddarawa suke ta hanyar zace-zace cikin halarci ko haramci ba wai sauraron wahayi suke kan a halatta musu ko a haramta musu mai so ga ya dace a zuci ya zama halal mai so ga ya dace a hankali ya zama haram to wannan ko ba ne bin shari'a ba wannan aya ita ke tana cikin ayoyin da suke nuna mafi yawa da ke cikin kasa wato suna saba wa ubangiji kenan kamar yadda Allah ce wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'minin mafi yawan mutane ko kaso su imani ba za su yi ba walakin da aktsarun nasi la yu'minun walakin aktsarahum yajhalun an gane ku da sauran ayoyi makamanta waɗannan su sai Allah إن ربك هو أعلم من يضل عن من يضل من يضل عن وهو أعلم بالمهتدين inna rabbaka lalle ka huwa a'lamu man yadillu an sabilihi shine mafi sani game da wanda ya kauce wa sa wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma Allah shine mafi sani game da waɗanda suke shiryayyu dan haka sai Allah ya ba da siffofi na mummunai dan a gane su da su ya kuma ba da siffofi na kiciyoyin su dan su ma a gane su da su an gane ko wa kazalika nufassilu ayat wa sabilul mujrimin kamar yadda mata a baya Allah yana kawo ayoyi filla filla daki daki don a gane tafarki na mafarnata ya bambanta da tafarki na masu son gyara ma'ana Allah shine mafi sanin waɗanda suke shirya Allah shine mafi sanin waɗanda suke kan fata to kada mutum ya kafa hujja da wannan ya ce ba za ka jingina wa wani shirya ko fata ba dan saboda Allah shine mafi sani game da shiryayye ko batacce wannan haka ne abin da ake nufi da wannan aya shine ma'ana kai da karan kanka baka iya cewa wani batacce ne haka wajen son zuciyarka ha kuma kai da karan kanka baka cewa wani shirye ne don son zuciyarka sai dai ka kalli ayoyin alqur'ani mai girma Allah ya bada sufofi na mummunai duk wanda ya siffanta da wannan sifa shikenan ya zama mummuni a zahiri ya ba da siffofi na waɗanda ba mummunai ba wanda duk ya siffanta da wannan sifa shikenan hukunci ya shafi Allah ya kawo siffofin mummunai wal mu'minuna wal mu'minat بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون والمؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم kaga wannan siffofi ne na mummune farko kaunan juna ba'dhum awliya'u ba'd na biyu al'amru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar na uku iqamatu salat wato tsayar da sallah wa yuqimuna salata yin sallah akan lokaci da kuma yin ta cikin jami'i sannan na gaba kuma zakka wa yutuna zakka sannan na gaba kuma shine biyayya ga Allah da manzansa wa yuti'una Allah wa rasulahu to kaga wannan ba sunan kowa dukkan wanda sun fasa da wannan sufofi ya zama mutum na gari ba ka iya keɓance ka ce sai da wani da wani ne a ciki haka ubangiji ta ala fara wa nuri innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم سفر مؤمنين إذا أنا كرمت آيوين الله تزاك قوات تزكى تنسون في الجيتة سورة رازنا yayin da aka faɗi wani wa'id narkon azaba cikin alqur'ani mai girma yayin da duk aka karanta musu ayoyin alqur'ani ayoyin suna ƙara musu imani ko ba su da wata madogara a duniyan nan sai Allah shine madogara su ba sa fakewa da kowa sai Allah kuma duk abin da Allah ya ba su na arziki suna ciyarwa ciyarwa ta wajibi da ta ciyarwa ta nafila ciyarwa ta wajibi kamar zakka da kuma ciyar da iyalan gidanka da ciyar da iyayenka waɗanda suka gajiya tsofaffi da ciyar da ƴaƴanka da sauransu ciyarwa ta nafila kuma wato taimakawa dukkan wanda ya kamata a taimaka masa cikin gajiyayyu cikin barayu cikin abna'us sabil da sauransu sai Allah ce ulaika humul mu'minuna haqqan to waɗannan su ne mummune waɗanda suke na gaske haka ubangiji ta'ala shine yasan su wane ne waliyansa amma bai bayyana sunayen su cikin alqur'ani ba sai sufofi ala inna awliya allahi la khawfun alaihim ولا هم يهزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز azim sai ce su waliyai su ne waɗanda suke bajin tsoro da tare da su sannan kuma ba za su yi bakin ciki ba mai menene sufofin su na amunu wa kanu tabu sun yi imani kuma suna kiyaye dokar Allah akwai da boye duk abin da Allah ce haramun to sun tsaya a nan abin da Allah ce halal kuma sun wadatu da shi ba sa neman kishiyarsa duk abin da yake na wajibi suna kokarin aikatawa haramun kuma suna nisan na amunu wa kanu tabu lahumul bushra fil hayatid dunya suna da bishara a duniya suna da bishara a lahira bishara a duniya shine malamai suka fassara ta daban-daban ko dai mutum ya ga mafarki na gari da annabi ya fassara bishara a duniya yace shine mafarki na gari da mummuni zai gani ko a ganan masa idan kai mafarki na wani abu na alkhairi wannan yana cikin bishara da Allah ya baka a duniya ko wani ya gane ma a mafarki ya tsago ma wani alkhairi wannan yana cikin bishara da Allah ya baka lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah to waɗannan da waɗannan duk ga suna ire-iren su da yawa wanda wannan ke nuna Allah ne mafi sani inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi wa a'lamu bi Allah shi san waye ya bace wata farkin sa shi ya san waye shiriyye dan haka sai ba da sufofin shiriyyu ya kuma ba da sufofin wa batattu saboda in za in zaka hukunta wanda cewa kimtsatse ne shiryayye ne waliyi ne salihin bawa ne to sai ka auna shi ayoyin alqur'ani kafin ka bashi wannan sifa in kuma zaka hukunta wani cewa tambadadde ne lalatacce ne bara gurbi ne cikin al'umma shi ma sai ka auna shi da ayoyin alqur'ani kafin ka bashi wannan sifa dan Allah shi ya san shi shi ya san wadanda ba su yi ba wannan shine ma'anar wannan aya inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabili wa huwa a'lamu bil wadan su malamai suka ce a'lamu anan siga ce ta af'al tafsir amma laysat ala babi amma ba babin take ba don idan ka ce Allah shine mafi sanin wanda ya kauce da farkin sa shine mafi sanin shiryayyu wannan na nufin wani yayi tarayya da Allah wajen sanin shiryayye da ce sai dai Allah ya tara shi sani shine siga ta afal tafdil dikin nan da haka wadansu suka ce a alamu anan bi ma'ana ya alamu ko bi ma'ana alim Allah shine sananne mai sani shine masani game da wanda ya kauce masani ga wanda wanda yake shiryayye sai zanto shi kadai yake banta da sanin hakan wani bai tarayya da shi ba amma idan kace mafi sani wani yayi tarayya da Allah sai dai ilimin Allah ya tsara na wancan kun fahimta da ke to shine malam yace fa yujazi kullan minhum da haka sai Allah ya sakamako akan kowanne daga cikin su malam yace lamma na hata ala an ittiba'il mudillina yayin da Allah ya yi hani cewa a daina bin batattu wa adhaba hujjatahum ya lalata hujjojin su fi mukhasamati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam irin hujjojin da suke amfani da su wajen musu da annabi wa asbata annahu alhaq wala mubaddil li kalimati Allah ya tabbatar da cewa abinda annabi ke kai shine gaske ko ba abinda zai canza kalmomin Allah ba amara almu'minina bi ittiba'iha sai ya umarci mummunai da bin ayoyin Allah din da hukunce hukuncensa wa qussa minha bizikri aklu ma zubiha wa khassa minha bizikri akla ma ma zubiha wa ma yuqalu inda zubbi anan cikin ababan da ubangiji zai faɗa na hukunce hukunce ya ke bacci wato ainihin cin abin da aka yanka da sunan Allah da kuma hukuncin cin abin da ba da sunan Allah aka yanka ba hukuncin shine zai biyo baya Allah shi ne ما ذكر الله عليه إن فكلوا مما ذكر اسم الله عليه كتي daga dangin abin da aka ambaci sunan Allah a kansa malin sai ta akidu li ibahati ma zuni hadas min Allah min az zabai kaman karfafa magana ne game da abin da aka ambaci sunan Allah a kansa in kuntum bi ayati mu'minin wato ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah kansa in kuntum bi ayati mu'minin matakar kun kasance kuna imani da ayoyin Allah ma'ana kada zuciyar ku ta ta muku cewa shi ne yankan Allah shi za ku ci abin da kuka yanka da hannunku kuma ba za ku ci ba a'a ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah akan sa kaga ko tabbas abin da aka ambaci sunan Allah akan sa shine wanda mutum ya zo ya kwantar da kansa yace bismillah ya yanka amma ce babu wannan bismillah kai da haka wanda aka yi bismillah ne shi Allah ke umartan ku da shi ba wancan wanda ba ya masa bismillah sai ce mi وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم wa عليه وقد فصل لكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ربكم إليه وإن كثيرا لا يؤمنون dan karfafa magana sai Allah ya ce wa malakum mai ke gare ku Allah ta akulu min ma zikir rasulullahi alaihi za ku ki cin abin da aka ambaci sunan Allah akai dan me a yanka abu da bismillah ku ce ba za ku ci ba menene zai hana ku yin haka wa qad fassala lakum ma harrama alaykum bayan ko Allah ya fayyace muku billa billa irin abin ya haramta muku illa ma qultum ilayhi sai ba abin da tilasta kai ku zuwa gare shi a wannan kira'an a wata kira'a wa qad fussila ma hurrima alaykum alhali an fayyace muku irin abin da aka haramta muku a wata kira wa qad fassala lakum ma hurrima alaykum arhali Allah ya fayyace muku abinda aka haramta muku ma'ana da suna komawa daya kuma kirawoyin guda uku dukkan su tabbata ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam to menene abinda aka fayyace kuma a wata aya aka fayyace sai malaman tafsiri suka yi sabani waɗansu malaman suka ce abinda ake nufin an fayyace wanda yake na haram aka yi shiru ga sauran wato da sauran ya zama halal kenan shine a cikin fadin Allah ta'ala hurrimat alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayri Allah bi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan nasihatu wa ma akala as-sab'u illa ma zakaytu wa ma zubiha 'ala an-nusubi wa an tastaqsimu bil azlam zalikum fisq suka ce wannan shine abin da yake haram banda shi abin da aka yi shiru ba ce komai ba ya zama halal kenan Allah ya ce ya haramta muku mushi ya haramta muku jidi. Allah ya haramta muku naman alade Allah ya haramta muku duk abin da aka ambaci sunan wani wanda ba Allah ba a kansa wato dukkan yankan da aka yi dan a shayar da dodo dan gunki Allah ya haramta muku sannan ubangiji ala ya haramta muku almunqarika dabbar da shake ta aka yi ta mutu ko da igiya ko inji ya shake ta mutu da kuma almawquza wanda aka dauki sanda aka jefe ta ta mutu ko aka yi ta dukanta har ta mutu ko mota ta zo ta kade har ta mutu bare almauquza kin wal mutaraddid Allah ya haramta muku dabbar da ta gangaro da kan dutse ta fado ta mutu ko ta fada rijiya ta mutu wan nasihatu da dabbar da aka soke ta da mashi ko aka soke wato ɗan uwata ta soke ta da kaho ta mutu kenan ko wani kawai ya sa mashi ya soke ta ba da sunan farauta ba ta mutu wa ma akala sabu da dabbar da kuka suna karan farautan ku da ya kama ta sai ya ci rabi to sauran rabin da ya bari kuma shi ma haramun in dai karan farauta ya kama da rai ka zo ka same shi sai ka yanka in ya kama ya kashe ta kai kuma lokacin zaka tura shi ka ce bismillah kuma ka samu ta mutu bai ci ba to wannan ya kama maka kenan in ya kama kuma ya fara ci annabi shi to kansa ya kama wa kyale masa kayansa in ya fara shi muna bace a shine wa ma akala sabr dalla illa ma zafi to shine malamai suka ce wannan shine wa qad fasala lakum dan me za ku ci cin abin da kuka yi bismillah wa qad fasala lakum arhali Allah ya riga ya bayyana muku ma harrama alaikum abin da yake na haram wanda cikin abin da ya bayyana na haram din shin akwai abin da kuke bismillah a ciki babu to dan me za ku cikin su wannan shine zancen farko da malamai suke waɗansu malaman suka ce a a ai wannan ba shi ne Allah ke nufi to mun farzimat alaikum maytatu wa damu damul khinzir wannan aya tana cikin suratul ba'ida suratul ba'ida kuma sura ce madaniya tana cikin karshe karshen ma abin da ya sauka a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ko wannan aya da muke cikin tafsirin ta yanzu tana cikin suratul anam suratul anam gaba ɗaya mai kiyaye kun fahimta da kyau suratul an'am gaba ɗaya makiya ce Allah ko ce wa qad qultila lakum an riga an fayyace muku Sai aya zai ce an fayyace tun kafin a saukar da aya tunda ba riga aka je Madina wannan sana to me kenan ake nufi wa qad fassara lakum ma harrama alaikum sai suka ce aya tana gaba cikin wannan sura kada Allah ya ce qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amu illa an yakuna maytatan أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن حرم قسم أيضا kaga nan gurin Allah ya ce annabi ya faɗa wa kafirai ku da kuke cewa abin da aka yi bismillah ba a ci ni fa cikin duk abin da aka yi min wahayi babu haram sai wannan qul ka ce da su la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman cikin duk abin da aka yi min wahayi ban samu wani abu ba da aka haramta sai me sai wannan abun ala fa'imin ya samu akan duk wanda zai ci ba abin da aka haramta masa da abin da zai biyo baya illa an mai maitatan sai abu ya zama mushi aw da man masfuhan ko ya zama jini mai kwaranya. aw la man khinzirin ko ya zama to naman alade fa innahu rijis to shi wannan kan da cire aw fiskan uhilla li ghairi Allah bi ko ya zanto abin da aka kauce ma Allah wajen yankansa an yanka shi dan dodo an yanka dan gunki an yanka dan tsafi to waɗannan su kaɗai ne abin da na sani haramun wanda cikin waɗannan ababen kuwa babu abin da mai yanka ya ce bismillah wanda mai yanka ya ce bismillah baya cikin waɗannan dan haka dan me kuke so in karawa kaina haramci cikin abin da ba haramta mun ba kun fahimta da kyau shine ma'ana wa ma da kun Allah ta akulu min ma zikra sunullahi alayhi dan me ba za ku ci ba abinda aka ambaci sunan Allah akan ta wa qad fassala lakum alhali ko Allah ya bayyana muku billa kulla ya bayyana muku ma harama alaikum dangin abin da ya haramta muku fi ayati hurrimat ma yake cikin ayati hurrimat mun fata cewa wannan tafsirin mai rauni ne ko ilma ida cikin suratul ma'ida saboda mun ce mai rauni ne dan suratul ma'ida a lokacin da ake wannan maganar ba ta zo ba ana magana ne da abin da kowa riga an saukar dan kursila fi ilmi madhi ne mabni lil majhul ko mabni lil maf'ul duka dai fi ilmi madhi ne fasala ko kursila illa ma kuritum ilayhi sai ba abin da tilin ta sako kai gare shi fa huwa aidan alaqa ku duk wato ko da mushe ne in kuka tilantu ba abinci sai mushe kuka samu to sai dan saboda ba za ka bari himma ta kashe ka ba kawai kana izina da cewa ai wannan abin an haramta mun lokacin da tsanani ya tsanani sai ka ci mushe sai dai da aka ce ba za ka cika makare cikin ka da shi ba za ka ci daidai yadda za ka ji ka daina jin yunwa amma kuma baka goshi ba to wannan shine abin da ake kira da suna larura ko bayan ka rasa kowane irin abinci ka rasa gyada ka rasa makani ka rasa dankali ka rasa kayan itace ka rasa komai ko dai mutuwa ko mushi to sai ka ci mushin nan barbada yadda za ka ji ka daina jin yunwa kuma ka dan rike a wurin ka tafi da jirin baka san me zai faru gaba ba gaba yunwa ta sake kama ka sai ka ƙara ci gurgurdan yadda zaka daina jini kana yin gaba ka samu garin kwaki sai ka haƙa rami sai ka binne mushin ka sai ka ci gaba da cin garin kwaki ko da gida ko da kuli kuli ko ma da jini dan larura kuma ta riga ta kauce an fahimta ku shine ma'ana illa maqdutu ilayka wa inna kaseeran la yudilluna bi ahwa'ihim bi ghairi ilmin da yawa daga cikin mutane suna kautar da waɗansu la yudilluna an-nasa kenan bi dhambil ya'i an-nasa suna kautar da mutane wa bi fatiha aw dhikra la yudilluna su suna kaucewa da kansu Ya bi in ta hanyar bin soyayya soyayya suka kansu ai bi ma tahawu anfusuhum min tahlil al-maita da irin abin ta hanyar abinda suka kansu suke so na halatta musu ko bai hada wannan suna kaucewa a hanyar bin sun zukata bi gairi ilimi ba tare da ilimi ba ya tamiduna hukum za su dogara da shi bi zalika inna rabbaka huwa alim bil mu'tadin lalle ubangijin ka shine mafi sani game da masu ketare iyaka ai al mutajawizin al halal ila al haram wadanda suke ketare halal har su dauka ma ubangiji ya san da su ma'ana musu sakamako kuma sai ce ما كانوا hmm. hmm. wa zaru zahiral ismi wa batina lalle ku kyale zahirin zunubi da kuma batinin sa ai alaniyatahu wa sirra dukkan dangin zunubi da ake aikatawa a zahiri ko a boye ku rabu da shi matakar kuna san kanku ta zama lafiya wal ismu abinda ake nufi da al ismu a nan gurin qila azina wadansu malamai suka ce wato zina kenan wa qila kulli ma'asiya wadansu malamai suka ce kowace ma'asiya idan an fassara shi da zina to sai zanto zahiral ismi wa batina wato zira na bayyane da kuma na koyi to dan su mutanen jahiliya sukan ce idan mutum ya samu mace yana zina da ita daga shi sai ita suke da alaka da juna wani bai sani ba suka ce wannan babu laifi amma wanda jama'a suka sani to ya zama laifi to shine sai Allah ya rusa yace wal zahiral ismi wa batina da na koyi da na da bayyane duk gaba ɗaya ku kyale so a yi itikadin su in an sani to ya zama aibi amma in babu wanda ya sani daga kai sai wanda kake zaune da ita wannan babu ne shi yasa ake samun zawatul akdan a lokacin jahiliya mace ta samu farkanta wanda daga shi kawai ba ta zama da kowa shi ma namiji ya samu farkanta wanda daga ita ba ta zama da kowa shi ta yin sa koyi suka ce babu komai akwai wanda kuma sun buzare ta su su kuma tuta suke kafa a kofar gidansu duk wanda ya zo ya gani ya san bazara ce to wannan su kuma har ta a mutanen jahiliya wannan aibi ne wacce ta bayyana a matsayin karo ce mai zaman kanta har a jahiliya su suna ganin wannan aibi ne da aka sai ya zauna gari banza ne suke wannan a jahiliya amma kamalallu ba sai sai ya koyi to sai Allah ke wazaru zahirar ismi wa ba su shi yasa lokacin da annabi yayi mubaya'a da mata aka karanta musu ka'idojin mubaya'a إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن yuzlina Kowace kalma aka أكفتا sai hindu ta yi bayani ta ce me yasa aka ce kaza ko kuma ga abin da za su ce akan wurin da aka zo daidai kalmar wala yaznina sharadin mubaya'a idan mata sun yi annabi mubaya'a su yadda ba za su yi zina ba sai hinda ta ce a wata zinal hurratu ya rasulullah yanzu ya tana yin zina ya annabin Allah wato su a jahiliya masu yin zina su ne bayi ku yangi marasa kima amma ya wadda aka santa mai yanci ba ta zina A aw tazil al hurratu ya rasulullah yanzu wannan har sai ka mana mubaya'a ai sanannen abu ne a wurin mu ya ba ta zina sai bayi ka ji fa a jahiliyyah ce ita Allah ce wa zaru zahir ismi wa batina ku kyale zunubi na bayyane da kuma wanda yake na boye waɗansu suka ce a zahirar ismi ya shafi kowane ma'asiya ta boye ko ta bayyane waɗansu suka fassara zahirar ismi abin da gabbai ke aikatawa batinahu abin da zuciya take kudurcewa kamar na girman kai kamar na hasada kamar na ganin kyafi kaga wani abu ne a boye babu wanda ya sani sai Allah to kowanne ana so ka nisance shi kai mummuni ka nisance zunubi na zahiri ka nisance na boye innal ladina yaktubuna al-ithma lalle waɗanda suke tsaururkar ayyukan laifi kuwa suke aikata mugunyar ayyuka sai su zauna za a musu sakamako a ranar tashin kiyama bai makanu ya tsarifon da irin abin da suke tsaururka na ayyukan sai Allah ce wala ta'kulu minna lam yusrifu Allahu alayhi wa hmm. inna الشياطين ليوحون إذا ta جاهلون وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ولا تأكلوا ku kuskura ku ci duk abin da ba ambaci sunan Allah akan sa wajen yankaci ko wajen farautar sa bi an mata ta yadda abin ya mutu shi da kansa auzu biha ala yadayhi ko aka zo yanka amma aka ambaci sunan wani Allah a an gane ku to irin wannan kar ku ci malai ce wa illa don in ba haka ba fa ma zabahu muslimu abinda musulmi ya yanka wa lam yusammi fihi bi ambaci sunan Allah ba amdan da gangan aw nisyanan ko da mantuwa wa huwa halalun bin nisyan ittifaqan in dai mantuwa ce an yi ittifaki wato cewa ah, halal ne wa bil amdi ala al in kuma da ganganci ne to mafi shaharan zance shi ma dai ya halatta shi wa alai ibn abbas a bisa ga wannan ra'ayi da abdullahi dan abbas yake wa shafi'i da imamu shafi'i fayyataccen batu shine malamai sun yi sabani dangane da dabbar da aka aka yanka ba ambaci sunan Allah ba ko wadda aka farauce ta ba tare da an ambaci sunan Allah ba dama ka'idan farauta ta musulunci in zaka ka farauci barewa za ka farauci dangin abin da yake halal ne a ci to ko dai ka farauce shi ne da wani karan farautar kada kake da shi ko kuma ka farauce shi da me kwarinka da bakanka in za ka harba abin nan da bari da baka to dama za ka yi bismillah sannan sai ka saki igiyar ka in ta je ta kace wannan abu halal ne da ka zo sai kida ka ci kayan ka in ta same shi ta ji masa ciwo ka same shi da ransa to sai ka yanka an fahimta ko amma matukar ka same shi da ransa kuma ka yankawa ka kyale shi har wannan ciwon ya kashe shi to kuma ya zama mushi ke da ka same shi da rai sai ka yanka ka same shi ya mutu shi kenan sai fi da idan zaka aika da zakin kai kamo maka ko karen kai kamo maka ko duk abin da zaka farauta da ke kamo maka dama zaka tarbiyyanci karen ka bisa ga in an yi bismillah ya fita a guje da ka hango abin da suka ce bismillah sai ya fita a guje ba za ish kama ya zama farautar yan farautar ke ba sai dai ka koya musu da kayan bismillah ya fita a guje to in je mulku sai abin ya mutu sai ka ci kayan ka halal in ka same shi daransa kuma sai ka yi bismillah ka ka harba kibiyar ka ba tare da bismillah ba kai ga ka musulmi ko ka tura karen ka farauta ba tare da bismillah bai je kace abin ko ka zo kai yanka ba tare da bismillah ba menene hukuncin dabbar nan dukkan dai sufar abin ɗaya ne ba ai bismillah ba me hukuncin cin ta to shine malamai suke sabani magana ta farko maganar malaman da suke cewa duk abin da ba ai bismillah ba sawa'un da ganganci ne aka yin bismillah sawa'un wannan bismillah da mantuwa ne ba a yi ba mantawa aka yi matukar dai ba a bismillah ba za a ya zama haramu ya zama mushe ba za a ci ba ba bambanci tsakanin mantuwa da ganganci wannan magana da yawa daga cikin malamai sun tafi akan ta riwaya ce daga Imam Malik ibn Anas riwaya ce daga Imam Ahmad dan Hanbal ha kuma su Dawud da Zahiri suka tafi akai suka ce dukkan hadisai sun zo sun tabbatar sai an yi bismillah haka ayoyi fa kulu min ma zikra smullahi alayhi wa ma lakum alla ta'kulu min ma zikra smullahi alayhi wa la ta'kulu min ma lam yuzkar furtu bi yati ubangiji yayi umarni yayi hani dangane da cin abin da aka ambaci sunan Allah kai yayi umarni cewa ku ci yace fa kulu min ma zikra ya yayi hani yace wala ta'kulu min ma lam yuzkar ba bayanin da ya wuce wannan a duniya saboda haka duk abin da ba a bace sunan Allah ba idan mutum ya ciya musu bisa ga waɗanda suka fita kan wannan matafiyar magana ta biyu sai waɗanda suka ce shi sunan Allah din nan duk da an ce ku yi an faɗa Qur'ani an faɗa a hadisi an ce kaza an ce kaza amma matsayinsa musahabi ne duk wanda bai ambaci sunan Allah ba dukkan musulmi ne shi yayin yanka ba sunan Allah to shikenan ya wadatar da ya kayan su ba komai imamu shafi'i da yan mazhabar suka tafi akan wannan ra'ayi to bismillah ba wajibi ne in mutum ya kwantar da dabbar sa ba bismillah yanka shi kenan magana ta kai umarni da bismillah wannan mustahabi aka ta ba ra'ayi na uku sune malaman da suke cewa idan ya manta ne to babu laifi sai amma in yana ne to ba za a ci ba maganganu guda nawa kenan waɗannan su ibnu kasir ya kawo amma imam al-qurtubi za ga ya resanta magana har ta kai guda shida amma dukkan guda biyar kai amma dukkan su suna koma zuwa ga waɗannan guda uku to yanzu a cikin waɗannan maganganu guda uku tsakanin masu cewa ba za a ci ba ko da mantuwa ko da ganganci aka bar bismillah da waɗanda suke cewa za a ci ko da mantuwa ko da ganganci aka bari da waɗanda suke cewa in an manta babu laifi in ko ba a manta ba ana tuna aka bari da gangan to kuma ba za a ci ba wani ra'ayi wani wani magana ta cikin maganganun da za ta fi kusa da wato makasiri shari'a manufofin shari'a musulunci wajen halarci ko haramci magana ta uku ta gaske magana ta uku ta gaske magana ta uku ta gaske inda za mu kwana muna yi ba za mu iya kaiwa karshe ba ko inda za mu kwana muna kawo maganganu ba za mu iya kaiwa karshe ba don haka dama ka'idojin abubuwa suke na fitowa idan an yi sabani wani ya kalli can bangaren wani ya kalli can wani ya kalli wannan dalili wani ya kalli wannan dalili amma a gaskiya wanda ya fi dacewa da manufofin shari'a na ɗauke ta kalifa akan mutane da cewa ubangiji na so muku sauki da cewa ubangiji na kaza wannan shine magana ta gaskiya idan ana ci na dole a yi bismillah duk wanda ya bar bismillah da ganganci ba za a ci ba idan an manta kuma shi kenan ta riga ta faɗi shi ne har imamul qurtubi ke cewa shi mai mantuwa aslan la tawajjahu ilayhi al-kitab mutumin da yake cikin mantuwa duk wata magana ta cewa yi bari ba ta kanka sai in yi lokacin da ya tuna <laughs> kun bayin da to ya zo yin kai mantuwa yace aslan ashatu indahu laysa biwajib sharadin cewa sai an yi bismillah shi a lokacin ba wajibi bane a kansa saboda me saboda mantuwa saboda annabi ya ce inna allaha tajawaza li an ummati al khata wa nisyan wa ma tukrihu alayhi san da wadansu dalilai da suka ciki ko da ke mana sai fi haza nazarun tun da ke na bin shafi'iyya sai fi haza nazarun ba wani nazari aka yi an fahimta ko to duk dai wannan na nuna mana rahamar ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma cewa addinin musulunci addini ne mai tsari kaga wajen yanka ma sai an karere ce maka komai da kuma an maka bayanin yadda ya kamata kai saboda addinin musulunci kuma ana gina shi ne bisa ga hasken wahayi ba bisa ga bisan zuciya wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi kar ku ci duk abin da ba ambaci sunan Allah akai ba wa innahu lafiskun wa inna hu shi la fiskun wato fasikanci ne ma'ana khurujun amma ya kamar kaucewa abin da ya halatta to wajen wa hu lamiri na kuma zuwa ga yana kuma zuwa ga ci kenan ko kuma yana kuma zuwa ga rahin yin bismillah wa hu la fiskun wadanda suka ce wa hu bi ma'ana aklu ma lam yuskar ismullahi alaihi la fiskun abinda ba ambaci sunan Allah ba kai in kici to kai fasikanci dan ka ci mushe kenan wadan suka ce a'a shi rashin yin bismillah dai ake magana a kai. kin wannan kuma hukuncin daban wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim lallai shaytanu suna yin wa'ayi zuwa ga waliyan ayyu waswisuna da ake nufi da wa'ayi anan gurin jefa waswasi ila awliyaihim zuwa ga waliyan su ay al-kuffar sune kafirai li yujadilukum dan su yi mujadala da ku bi tahlilil maita dangane da halaccin abinda yake na mushi wa in ata'tumuhum idan har kuka kuskura kuka yi musu biyayya fihi cikin abin da suka zo da shi na neman halatta mushi inna kuma la mushrikun a wannan lokacin kun zanto kun yi tarayya da Allah an fahimta ko ma'ana ubangiji ta'ala yana fayyacewa musulman farko cewa da kuka ji kafare suna sun ce wajen mutu da ku dan su halatta muku musu su ce da ku abin da kuka yanka da kanku kun ci amma abin da Allah ya kace kun ci wannan dabara da suka kawo muku sai da nuna cikin musu wa'ayinka an fahimta ko alam tara anna arsalna shayatin al kafirina ta'uzuhum aka kullu shaytanu aljanu wadanda suka kauce wa Allah suka bijire masa su suke jefa irin wannan salon dabara din ga wanda yake ga ga wanda yake fita farkin su dan yayi musu da ma'abuta gaskiya wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim yujadilu su suke musu wahayi irin wannan maganar dan su yi musu da ku idan kuka bi abin da suke so wato ko kuma za ku zama mushrikai kamar da suka zama mushrikai shine ma'ana wa ina atadumuhum innakum la mushrikun li'anna man ahalla shay'an mimma harrama Allah domin duk wanda ya halatta irin abin da Allah ya haramta aw harrama shay'an mimma ahalla Allah ko ya halatta ya haramta irin abin da Allah ya halatta mimma go ma'lumun min ad-din bi darura daga cikin dangin abin da yake sananne a addini wa huwa mushrikun to a lokacin nan yayi shirka li'annahu asbata hakiman ghayra Allah da a wannan lokaci ya tabbatar da wani mai hukunci daban ba Allah ba wa man kana kazalika fa huwa mushrikun wanda ko wanda zanto shine halin to ya shirka وقيل او القول الاكثر فان من ترك طاعه الله الى طاعه غيره واتبعه في دينه فقد اشرك duk wanda yake wa Allah da'a ya bi son zuciyar wani a cikin addinin sa to yayi shirka da Allah kina imam al-qurtubi ya kara bayani yace fa dallatul ayatu ala anna man istahalla ta'ala sara bihi mushrikan duk wanda ya kuskura ya haramta wani abu wanda wanda ya nemi halatta wani abu wanda Allah ya haramta Allah ya ce abu kaza haramun ne sai ka zo ka bota dabara wajen kokarin halatta shi yake to duk wanda ya haka sara bihi mushrikan tabbas yi shirka da Allah ke kun bayyana da kyau domin halatti da haramci a hannun wa yake hannun Allah ke ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب kar ka yadda san zuciya ka ce kaza Allah ne kaza haramun ne dole sai ka dogara da Allah ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da haka duk abin da yake halal ne kada wani ya zo ya ce ai na halatta maka wane ne shi da zai halatta maka asalan halattawa da haramtawa ba ta hannun kowa sai Allah sai manzon sallallahu alaihi wasallam wani ya zo ya ce na halatta maka kaza ai ba komai je kai to ya zaran kai yana fata mun lokaci ne in kai zarfi akan wannan ka ba ki fawa irin ta Allah wajen halarci ko haramci yanzu duk wanda ya ce ma kai shirka bai kuskure an gane ku yace wa kada harrama Allah ta'ala al-maytata Allah ya haramta cin mushe ta hanyar nassi kalara fa idza qabila tahlilaha min ghairihi idan mutum ya karba halaccin mushe daga wurin wani wanda ba Allah ba faqad asharka to ya karanya wannan da Allah haka imamu kutubi قال ابن العربي القاضي ابو بكر ابن العربي المالكي يتي انما يكون المؤمن بطاعه المشرك مشركا sannan dai mummuni zai iya zantowa mai shirka ta hanyar yin biyayya ga mai shirka din idza ata'ahu fil i'tiqadi in ya bi shi cikin aqida fa amma sa a fil fi'li wa akaduhu salim amma idan ya bi shi ta hanyar aiki kadai aqidar sa ko tana nan warakakkiya mustamirrun ala tauhid ya zarce kan tauhidi wa tasdiqi da gaskata Allah da gaskata manzon Allah fa huwa asil to a lokacin nan sai ake mutum mai sabo amma ba za a ce masa ba wato kamar sharhi ne ibn al-arabi yake madogarar abu dai duk wanda ya zo dauki halal yace maka wannan haramun ne to idan da ka san ga nassin da ya haramta shi a qur'anance a hadisance shi ya zo ce maka halal ne ya halalta maka ko ya zo ce maka haram ne ya haramta maka bayan ka san nassin halalci ko ka san nassin haramci ka san wannan kalla sai kuma ka yarda da abin har zuciyarka to lokacin ka yi shirka ka zama ba musulmi dan ka hada shi Allah idan ko haka kawai yazo ya dauki wani abu na haram yake halal ne sai ko ka san haramun ne sai kai masa da'a a aikace amma a zuci baka kudurcin halattin kawai kana masa da'a dan shi shugaban ka ne ko dan malamin ka ne ko dan shehin ka ne ko dan menene a zuci baka kudurcin halalci amma ka da'a ta zahiri dan kar a ce kai ta waye dan rauni irin naka to wannan ibn al-arabi yace wannan kana nan a matsayin mummuni mai safa ba kai shirka kun bai ko madogarar abu dai shine ta kankancewa zuciya da zuciya ta kankance akan shi kai shirka ke in ko zuciya ba ta yadda ba a gabbai ne ka aikata to kuma sai a ce mai safa ke ma'ana duk wannan suna wannan bayani ne wajen fassara fadin Allah ta'ala wa in asatumuhu innakum la mushrikun in dai kuka musu da'a to kuma kun zama masu shirka to sai Allah ya كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به وجعلنا له نورا يمشي به الناس كمن ليس بقادر كذلك زين للكافرين ما كانوا يحسنون أو من كان ميتا يزول لكسل في متجه فأحييناه في مكراية تجي تهنير سريع وجعلنا له نورا يمشي به في الناس ko muka sanya masa haske wanda yake tafiya da shi cikin mutane ya tabassaru bihi al da wannan haske yake gane gaskiya min gairi daga sa wa huwa al-iman wato wannan shine haske na imani wa ayatul lahi wa ahkamih da kuma ayoyin Allah da hukunce hukuncensa yanzu wanda ya kasance haka kamar masalhu fil zulumat zai zama daidai da wanda tiffarsa shine kamar mutumin da yake cikin duhu zulmatul kufri wato yana cikin duhu bayan duhu zulmatul kufri ga duhun kafirci wa zulmatul jahalati ga duhun jahilci wa zulmatul amal basirati ga duhu na makantan zuciya wa zakharifi hawahu da kawace kawacen san zuciyarsa yanzu da wancan na farko da na biyun za su zama daya wancan na farko da mutacce ne sai Allah ya rayar da shi sai ya sa masa haske yamsi bihi billah yana tafiya cikin mutane yana ya san halal ya san haram ya san sunna ya san bid'a ya san tauhidi ya san shirka kaga wannan wato wayayye ne kenan shi ko wancan haka kawai yake duk inda aka juya shi zulumat ga duhu na jahilci ga duhu na bid'a ga duhu na shirka ga duhu na san zuciya yanzu za su zama daya ai ba za su taba zama daya ba afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahada amman yamshi sawiyan ala siratal mustaqim yanzu mai tafiya a kife bai san gabas da yamma ba bai san kudu da arewa ba bai san fari da baki ba a kife yake sai inda aka dace daidai yake da wanda yake yana tafiya akan gwadabe bane da ke hal yastawi al-a'ma wal basir am hal tastawi zulmatu wan nur fa zai yi ba wa ma yastawi al-a'ma wal basir wala zulmatu wala nur wala dhillu وما يستوي الأحياء ولا الأموات مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا باين ذا bayan da za a zanto da kai wanda yake tafiya kan haske na wahayi da wanda yake tafiya kan duhu da takalidanci da kuma makantan zuciya yana tafiya cikin zulumat cikin dubbai laysa bi kharijin ba zai iya fita cikin wannan dubban ba wal jawabu la yastawiyani ansar wannan tambaya shine ba za su taba daidaituwa ba ai la yastawi al mu'minu alladhi yattabi'u ahkam Allah wal kafir mummuni wanda yake bin hukunce hukuncin Allah ba zai daidai ba da kafiri alladhi yatakhabbatu fi zakarif al qawli wanda yake a cikin tsawata kawatan magana kawai Allah ta kazalika zuyyina lil kafirina kamar haka ne ubangiji ya kawati aka kawata wa kafirai ma kanu ya amaluna irin abin da suke kai min al kufri wal ma'asi na kafirci da saban Allah sai su rinka ganin daidai to wannan aya waɗansu malamai suka ce ta sauka ne dan bayanin mutane guda biyu mutum na farko shine Umar dan Khattab ko Ammar bin Yas wato shine kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil mutum na biyu kuma shine Amr bin hisham wato abu jahl kenan shine wanda yake masaluhu fi zulmati laysa bi sadin minha da wancan da wancan za su zama daya ai ba zama daya ba to koma ya inganta cewa sanadiyan su ne ayar ta sauka wato sanannen abu ne wurin malamai na ulumul qur'an cewa sanadin saukar aya baya nuna takaituwar ma'anar ayar kan sanadin saukar zai shafi kowa da kowa zai shafi kowane mummuni da kuma kowane kafiri ayar za ta iya daskatuwa a kan mummuni kullum yana tafiya akan tafarki na shirya akan Allah ya ce annabi ya ce Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur kullum akan hasken mummuni amma wanda ba ne ba kuwa kullun yana cikin duhu bayan shine walladina kafaru awliya'uhum tagut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun فدلتي وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مسلميها ليمكروا فيها وما يمكرون فيها وكذلك كما حكني ma'ana kama bayyana hukumar farda bil imani wa tibai ahkami kamar da Allah ya bayyana hukuncin mutum daya dangane da imani da bin hukunce hukunce wal kufri wa tibai tasarifi da kafirci da bin kuma kawace sa kamar yadda Allah ya bayyana haka kamar haka ne kuma da Allah fi kulli qaryatin muka sanya a cikin kowace alƙarya akabira mujrimita wato muka sanya ha masu aikata laifinta a kabira su ne manya-manyan cikin alƙarya suna aikata wannan munanan laifuka ne ko suna aikata wannan abin da ne liyamkuru biha don su yi su biha cikin wannan alƙarya abin da ake nufi da almakaru a nan gurin shine alhilatu fi mukhalafati istiqama wato bin wata duk dabara duk wata dabara da za a bi dan kaucewa ta farke suriya har kullum a kowace alƙarya ubangiji ta'ala yakan sanya manya-manya su zanto kuma su suka fi barna kuma sukan bi salo daban-daban wajen kautar da mutane daga bin tafarkin Allah ta'ala liyam kuru bi hadan su makin wajen kautar da mutane li adawatihim li ahli Allah saboda yadda suke kiyayya ga masu bin Allah wasaddi anil imani da yadda suke yunkuri wajen kautar da mutane ga barin imani a adawati quraish laka ya muhammad kamar yadda kaga quraishawa suna maka adawa ya kai wannan annabi mai girma wali atibaika kamar yadda suke yin kiyayya ga waɗanda suke bin ka an fahimta ku wannan aya kamar tana kwantar da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ga cewa abin da kake shugabannin quraishawa suna maka a halin yanzu wannan ba kai ne farau ba ko ba da kake ka za ba a kowace alƙarya sai ka samu manyan alƙarya sun zanto su suke fasadi kuma su za adawa da kai dama su ne shugabanni jama'a kuma bin su suke dan haka kasancewar ana su shugabanni ne ana bin su ko dan mulkin su ko dan kudin su ko dan jin tsoron su sai su sa gaba daya al'umma su rinka adawa haka za ta ci gaba da wuce wa kazalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru biha a kowace alqarya an sanya akabira mujrimiha manya manyan sun suka kowa farko haka ubangiji ta'ala ya tabbatar cikin ayoyi da dama za a rana an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fa fataqu fiha fa haqqa alayha alqawlu fa dammarnaha tadmira yayin da muka so halakar da alqarya sai ka samu mun yi umarni ga waɗanda suke shugabanni ga waɗanda suke manya mani'inta su kuma ku ko kofiya sai su yi fasikanci su bin umarnin Allah fa haqqa alaiha alqawlu sai maganar azaba tabbata tun wannan alqarya fadammarna hasa da mira sai mu rushe ta iyakacin rushe to shine Abdullahi ibn Mubarak yake cewa wannan akadar mujrimi hadin ajujuwa ne guda uku farko ajin malamai ulama usuli waɗanda suka ji gaskiya na biyu masu dukiya na uku su kuma masu mulki a hannu waɗannan sune ne mala'u a cikin kowace al'umma idan an ci sa'a sun tafi daidai ko waɗansu su suna kan daidai sai musulunci ya dan shakata idan aka yi rashin sa'a dukkanin su suka tafi ba daidai ba to shikenan sai musulunci ya sha wahala sai masu da musulunci sun sha wahala su masu mulki za su yi amfani da karfin mulki ulama su'i kuma za su yi amfani da ilimin da Allah ya ba su amma ta bangaren da bai dace ba su yi ta karkatar da nasoshi wajen bin soye-soyen zukatan kuma duk wanda ya ji sai a ce ai sun jawo aya ai jawo hadisi waɗanda suke masu mulki kuma za su rinka tinkaho da kudin duk sai su haɗu su gallazawa addinin musulunci da musulunci Allah yana faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dan ya kwantar da hankalinsa kare damu za su yi hakan daga ƙarshe kuma sai musulunci ya karya sai musulunci ya ci nasara a kan. kamar yadda na farko suke ba su ci nasara ba haka kai na zamanin ka ba za su yi ci nasara a kan ba kamar haka Allah ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce wa ma yamkuruna illa bi anfusihim ba kowa suke kwallawa kirki ba inda sun sani face kawunan su li'anna wa balahu alaihim dan sakamakon abin zai auka kansu ne wa ma yashuruna amma su ba su sani ba sai ce وإذا فهلك فنجيب الذين أجرموا صواب عند الله وعذاب فنجيب الذين أجرموا صواب عند الله وعذاب شديد ما كانوا يكذبون wa idza ja'atkum ayatun idan wata aya ta zo musu ala sidqi nabiyyin bisa ga gaskiyar annabin su wa ahlul da gaskiyar ma'abu da imani tare da annabi idan aya ta zo wasu a kafirin mujrimi ha qalu sai ka sun ce lan nu'mina kuma ba za mu imani ba hatta nu'ta misla ma utiya rasulullah har sai an ba mu kwatankwacin abin da ake biya wa manzanni qabla kullum kafin ki annabi min mu ma a zaɓi a cikin mu wal wahayi ko ai zuwa gare mu li'anna aktsaru minhum malan wa akbaru sinnan dan mun fi dukiya mun fi shekaru da haka a cikin mu ya kamata a samu manzanni wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'azzabin kace dan me za a zabi annabi sai a turo talaka laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim dan me ba a saukar da alqur'anin ba a bisa ga wani babban mutum min cikin biyu ko daga a zabo wani babban mutum wanda yake har da kuɗi da mulki a saukar masa da wahayi amma a turo wanda yake maraya a turo wanda yake ailan ubangiji ma ce a lalace ka timan fa'awa <laughs> maraya talaka a ce shine zai zama manzo su ba sai da wannan ba lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah lalle a samu wani annabi mai kudi a samu wani annabi mai mulki a samu wani annabi mai kaza sun manta shi annabin an tambaye shi me kake so ka zama annabi mai kudi da mulki ko annabi wanda yake kawai abdar rasula yace abdar rasula ya zaɓi wannan a wani wurin yace in ji in tana da ubangiji in koshi kuma in gode mata wannan shine rayuwar yasa annabi ke cewa mafi kyawun arzikin dan adam shine ma kallawa kafa abin da yake kadan kuma ya wadatar baka diga ta ba ko baka ji can sama ba in ka je can sama wallahi sai ka kai karfe goma ko sha ɗaya kana lissafi wata rana sannan ka tana ashe ban yi isha'i lissafi kawai kake ka buga nan gurin calculator ka buga can gurin ka buga can a hana ka barci baka yi isha'i ba baka ci abinci ba kana sauraron waya daga Hong Kong kana sauraron ta daga Abuja kana sauraron ta daga Lagos kana sauraron daga Tana haka kawai to wannan sai ta galtar da kai yau kai wannan gobe kai wannan har lokacin da mala'ikan mutuwa zai zo baka kimsa ba duk ka sa ibada sai can gaba tukuna bari sai wannan business din ya wuce ai in dai komai yayi daidai to za mu koma bi kaza wa yake baka zai wuce kai kana tare bari sai an daina yayin kaza sai an daina kaza sai an daina kaza babu yanda za a yi ka tuku wallahi gurin dan adam ya mutu sunan ya mutu wala ta bayyana duk wanda ya mutu gurin sa ya mutu wani ya mutu annabawa ne ake tambayar su lokaci yayi a ce yanzu fa lokaci yayi a kara ko a kyale ka idan annabi ya ga dama shi a kara masa ya ga dama shi a kyale ka nan wuta da lokacin sa yayi nemi kari ji kenan aka sai kana son karin ma za iya maka ka dauki tafin ka sa a bayan sa gwargwadon gashin da ka dafa a baka adadin shekarun wannan in kana son haka duk za a iya maka Aisha tana jiya Annabi sallallahu alaihi wa sallama tace ta nuna cewa la ma'arrafi ala la ma'arrafi ala tace sun tabbatar ba zai faru ba aka ce saboda mai ya taba faɗa mu ba Annabi da zai mutu ba sai an ba shi zaka ya a karɓi ranka yanzu ko a bari ta ce sai na dana cewa lalle a kai ni tare da arrafiq ala wato yana son fadar malaiku ta ce sai na tabbatar ba zai kwana ba kenan an ba shi zaɓi kenan ya zaɓe ta sallallahu alaihi wa sallam amma mun kamar nan wurin waye zaɓe wa zaɓe ba su zaɓe wa zaɓe ai kawai ma baina zamdati ainin wanti ba hatuha yughayyiru Allahu min halin ila hali kafin ido ya rintse ya bude sai Allah ya canza labari ya zama ya sha bamban sai ya canza hali ya zama ya sha bamban saboda haka abin da ya kamata shine mutum ya bi Allah subhanahu ta'ala, tun da sauran rayuwarka tun da sauran kuruciyarka da sauran karsatinka kar ka yi dauna bai ta ganta kai gaban Allah to dan saboda haka sai suke ganin cewa ina ma annabi ya zama babban mutum wanda ko ba wannan ne hikimar Allah ba Allah hikimar sa shine ya zabi wanda yafi kowa asali ya zabi wanda yafi kowa halayya ta gari tunda sun san cewa da kansu aka tambaya Abu Sufyan akana fikum zuna sabin ite kwarai kana fi na zuna annabi a cikin mu ya kasance ma'abucin nasabi an an san wane ne babansa wane ne kakansa waye kakan kakansa zababban zababbu ne sallallahu alaihi wasallam duk wanda aka bi silsilarsa ba za da wuya ya kai wannan irin yadda annabi kai dan yadda annabi ya faɗa yace inna allaha safa Isma'il min walad ibrahim واصطفى كنانة من ولد Isma'il. Wastafa قريشا min bani kinanata. Wastafa bani هاشم min قريش wasafani min bani hajar yake cikin 'ya'yan annabi ibrahim kakaf Allah ya zaɓi isma'il cikin zuriyar isma'il kakaf Allah ya zabi kinana a matsayin su suka kowa asali cikin zuriyar kinana kakaf Allah ya zabi quraish a matsayin ya fi kowa asali cikin quraishawa kakaf Allah ya zabi banu hashim cikin banu hashim kakaf kuma ne aka zabe ne zababban zababban zababbu sallallahu alaihi wasallam yau wani zai ce wai da kuɗi da mulki yau me za a yi idan an fasar sallar su ta kai haka ne yau mutumin da ya an fasar sallar su za annabi annabi zai je har abul anbiya ibrahim alaihi salam zai je abul anbiya wanda kuma idan an ba zai kai can gurin ba ko sun sallar ta yanke a wani wuri ba san ba inda yake da haka za a haka Kini shine sai Allah ya mayar da martani ce Allahu a'lamu haisu yaj'alu risalatahu Allah shi ya san inda ya kamata ya sa manzantar sa ba ku za ba bil ifradi risalata wa qur'a bil bid'a wa tikra'a risalati haythu mafhulan li fi'lin dalla alayhi a'lam wato haythu dinnan kamar mafhulan bihi ne fi'lan da ya ya aiki akan su shine a'lam أي يعلم الموضع الصالح لوضعها التي يسمون بذاته يسمي من ذات su فيضعها فيه a لذاته وهؤلاء ليسوا أهلا لها ثم تدعوا ثم أباسوا أي ثم تدعوا أباسوا ثم ذهك ألا بباسوا sayusibul ladzina ajramu sadarun inda Allah duk waɗanda suka aikata mugunyan aiki a ban kasa takabbaru an kabir an kabul haqqi suka girman kai wajen rashin karban gaskiya to abin da zai same su sadarun inda Allah shine kaskanci a wurin ubangiji bid dunya anan duniya li'annahu jazaa'ul mutakabbir dan sakamakon mai girman kai a kaskanta shi wa azabun shadidun sannan kuma da azaba mai radadi ai annar ita ce wuta fil akhirati a ranar tashin kiyama aw huma jami'an fid dunya wal akhirah ko a hadawa duka mutum biyan a duniya da lahira Allah tsare mu saboda ne bi makanu yan kurun saboda abin da suka kasance suna aikata wannan makin ta majalisan su ai bi sababi makarihim bi rusulillahi saboda makircin da suke wa annabawan Allah wal mu'minina da makircin da suke wa mummunai aw bi qawlihim ko dan saboda irin abin da suke faɗa da cewa lan nu'mina hatta nu uta misla ma utiya rasulullah wastakbaru an yakunu su suna girman kai ba za su zanto mabiya annabawa ba fajuzu bis sagari da haka sai aka sakanya musu da kaskanci wal azabi shadid da kuma azaba mai tsanani ala takabburihim bisa ga irin girman kansu abinda muka fata nan dai Allah ya ba mu lada kai wanda muka kuskure ko kuma muka ce Allah ya ji assalamu alaikum mutum masallaci suna mika gogon bara da da aka saba gabatarwa ga jama'a idan mutane sun saba in ba an an tunatar ba sai ga lokaci an ajiye kwatunan har an dawo da su ba tare da an samu ko kobo da haka da yake bukatar jama'a da taimaka saboda sauran ayyuka ne da gobe da suka shafi shi wannan kwamitin shi Allah ya taimaka mana da tambayan farko wannan na cewa ne ma'anar wannan aya hatta idza fuzza an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qala huwa al-alim kabir lokacin da muke karatun tauhidi na kitabu tauhid an yi karin saboda haka da zaka samu kafir a wurin masu kasa da ya wannan wurin na tabbatar za ka samu bayani sama da wanda zan kai yanzu ayar tana nuna wato lokacin da ubangiji da ala ya nufin yin wahayi ga mala'iku da mala'ika wato ainihin sukan ji wani irin tsara kamfar ana jan farka a kan dutse kan fata dutse wanda wannan tsaran ke sawa gaba ɗaya mala'iku su faɗi kamar ake dai farkon wanda zai fara tashi mala'ika jibril da wahayin Allah sannan kuma su suna tambaya bayan kuziya an kulubihim an kuranye wannan jin tsoro ga barin suka su kalu ma zan qala rabbukum sai su tambaya mai ubangiji ya faɗa mala'ika jibril zai bayanin Allah yake kaza Allah yake kaza shi kenan sai su gaba da sanar da juna mala'ikun sama ta bakwai sanar da na shida na shida sanar da wannan wato kalu ma zan qala rabbukum qala indai kana mun jin kasar za su yi bayani wannan kuma yake cewa kun ce ba a yin tawili akan abin da ya a akida to amma kai ga kina suka yi tawili wajen faɗin Allah ta'ala ko wa alam bi tafi. wannan ba tawili bane sai ne baka fahimta domin abin da ake nufi da tawili shine sarfin lafzi an zahiri da mutabadar min ila mutamalin mansub duk littafin usul suke haka yayi duk nufin sun tawili ta'rifin sa sarfin lafzi an zahiri da mutabadar min ila mutamalin marjuhi li dalilin yadullu ala zalika wato ka kautar da lafazi daga ma'anarsa ta zahiri zuwa ga wata faruwar ma'ana saboda dalilin da ya nuna to yanzu idan ka fassara a'lam da cewa na yasa ala babi ko bi ma'ana alim ko ya alam wannan ba tawuli bane ba saboda a larabta din sigar a'lamu tana zuwa da ma'anar abu al-tasbil kuma tana zuwa da ma'ana na wato mujarrad sifa la tadullu ala tasbil kamar da siga ta mubalaga kamar su fa'al tana zuwa da ma'anar fa'il dinta ba tare da za ɗauki ma'anan afa'ar tafsir ba wannan duk yana nan a cikin makokin larabawa larabawa tun na lokacin jahiliya ga kinan kuma aure a cikin alqur'ani Allah ce inna Allah laysa bi zallamin lil abi idan an ce zallam mai yawan zalim zalim kuma azzalim to da Allah ce inna Allah laysa bi zallamin lil abi shin Allah yana korewa kansa dukkan dangin zalunci ne ko yana kore zalunci mai yawa amma yana yin dan kadan domin zallam dai shine ne mai yawan zalunci idan ka ce Allah ba mai yawan zalunci bane ga bayi wato yana yin kadan shi yasa anan dole ka fasara shi cewa me ma'anar sa zalim ba zallam sa ala babi to nan ba tawili bane domin akwai karina mai karfin gaske a larabta din ga can gurin wancan waye wani kan da yake cewa وليس بدير فيطعنني به وليس بذي سيف وليس بنبال kaga nabbal sahibu nabal ba wai na nufin nabbal ala babu ba laysa to suka cikin larabci ko cikin Allah ya ce wala zan zalama ka ahada ba ya kowa ka kaga na koriya kansa dukkan dangin zalunci ne ba wai mai yawa ke korewa bai tabbatar da dan da wannan ba tawili bane ya kamata ka san ta'arifin ta'awili kafin kai ya kace da zalunci wannan kuma wanda yake cewa ne hukuncin mutumin da ya aikata alfata da mace a sai ciki kuma daga ƙarshe je kashe ta don kafa asirin sai bayyana amma a ƙarshen rayuwarsa kuma nadama ta kama cikin abin da ya aikata na laifin sai dai tuba Allah zai karɓi tubansa aikin da yake mummunan aiki ne domin na farko zina laifi ce mai zaman kanta ta haka ubangiji ya hana kusantar ta ma kusa da ita ma ya hana aje wala ta karbul zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila saboda munin zina aka ce ta kasance fahisha kuma ta kasance mummunan tabarki da haka ubangiji ta'ala mana amin mun muqarabati fadlan min an yuqa an yaqa ba ma mutum ya auka cikin zarafin ba kusancin da ba an hana shi to idan mutum ya riga ya aikata kaga babban laifi ne wannan laifin zai kara zama laifi idan ya zanto shi magidanci ne mai aure to kaga laifi bayan laifi kenan ke yasa ma aka yi masa tajalis na uku ba shine a kashe sabanin in saurayi ne kaga bulala za a yi masa to sannan kisan kai kansa laifi ne wanda yake mai zaman kansa kuma ga shi ba kisan kai din ba guda ɗaya ya kashe ba tunda idan ya kashe sai ya kashe har abin da ta dauka shi in ya kai matsayin lokacin da ya biyar ya wuce wannan asuwar guda hudu na farko ya wuce dubban mani ya wuce gudan jini ya wuce tsoka daga ya kai lokacin da ya kai dan adam kenan ya kace mutane guda biyu saboda ka sai zanto laifin mai girma bayan laifin to a nan gurin idan aka ce kin Allah zai karɓi tubansa ba mu da wani nasi daga cikin Qur'ani wanda ya nuna cewa Allah ba zai karɓi tubansa bai dan yanzu ba Allah ta'ala na iya karɓi tubansa an fahimta ko ya rage na mutum wace irin tuba ita kullum tuba abin da ake kallo rusunawan zuciya yin nadamar ta kan abin da ya wuce baya da kuduran niyya nan gaba ba za ta sake yi ba kuma kullum ka ganin munin abin da kai a baya wannan rusunawa da zuciyar ka za ta yi shine a sanadiyar ta kake samun gafara na ubangiji ba wani nasi da ce ba za a gafarta musu ba domin an haɗa wasannan ababai gaba ɗaya ba su kai kirka mai don mutum ya kirka kuma Allah na gafarta masa mafi girman laifin da aka saba Allah ban kasa da shi ne shirka da haka Allah ce idan mutum ya mutu yana yi ba zai taba gafarta masa amma yace wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha kaga zan da kisan kai ko dun zalika ne da kai shirka ba to tare da haka idan mutum ya tuba kenan Allah zai gafarta masa shi yasa a aya ɗaya aka jiro su da shirka da kisan kai da kuma zina والذين لا يدعون مع الله إلها آخر waɗanda ba sa shirka ko wala ya kuturan nan salafi haram Allah illa bil haq waɗanda ba sa kisan kai wala yazunun sannan kuma ba sa zina to waɗannan laifuka guda uku da Allah ce mun yafa zalika yalqa asama wanda ya aikata sai wanda ya aikata sai daga cikin su ko ya aikata su yalqa asama wato zai gama da azaba ke yudha'ab lahu azabu yawm al-qiyama za a ninka masa azaba gobe kiyama wa yakhludu fihi muhana ya dawo ma cikin yana muka su sai Allah ce illa man taba sai fa wanda ya tuba wa amana wa amila amalan salih yi imani ya aiki na gari wa la ka yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat ubangiji da Allah yana musanya munanan ayyukan su don su koma su kyawa wa kana Allahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin na ne haka idan mutum ya laifi sawabin zina ne sawabin kisan kai ne ya zo daga baya yana dama tsakaninsa da ubangiji to sai ya yi dama ya sai wai take istighfari kuma ya yi sai wai ta yi san alkhairi waɗanda za su saboda mata karban tuba a wurin Allah Allah gafarta wannan zunubanmu Eh? idan an kama shi zai biya diya amma ina yanzu wanda ya kama shi ai yanzu na nufin a ƙarshen rayuwarsa ne masu abin da kila yanzu bai san masu wa ƴan uwan tauna idan an kama shi zai biya diya ko shi ya san ƴan uwan zai biya amma ta fi kisan kai ne wanda ke da gangaci na gangaci ko ba diya bane ba za a yi su ne ko in sun sun nemi wannan kaga zai bayyana kansa ne idan ce ko a kashe su kun kisasi to kaga idan su waɗanda suke dangin masu suka ce su da suke ba su san biya kaga kan su da idan suka ce sun yi dalbiya sun yi dalbiya su saboda ka wannan idan dangin matar suna da yake wato yi musu bayani kaga wannan wani tashi hankali na dabi a wannan shine kawai abinda zamu yi ansa na tamboyi saboda lokaci yayi gobe idan Allah ya kama da magariba akwai lakta da za a yi a masallaci na ma'asar sassan sayyid abubakar sassan kamar yadda aka rubuta wanda yake kan titin sani dallas zai wato arewa da police station na gwagwarwa a yan balango a brigade wato daidai su koma kamar yadda aka rubuta za a yi tsallantar ne daga magariba zuwa isa wanda zai lantar ile malam abdulwahab sassan ko kuma ni zai raka da Allah kuma daga magariba zuwa isa yi gobe rana a farko idan mutum ya kula sai kan ruwa daga nan sai ya tafi ne ya arewa sai ya da wai kan kuma da kuma yadda muka ce ko da ban abin nan ba haka da wannan da zai samu inda ake da kuma jibi idan Allah ya kai kamar yadda muka faɗa akwai lakka da za a yi a masallacin juma'a na saurayi wanda wani ɗan uwa likita ne zai gabatar da ita dan ta wani bangare na kiwon lafiya dangane da wasu cututtuka da kuma bayanin hanyoyin yaduwar su da yadda mutum zai wa kansa garkuwa daga ɗaukar irin cututtukan da kuma bayani daga waɗansu malamai dangane da yadda abin ya ko musulunci ko da ka kai ne an bayan ɗan ta'aliki kan abin ta afirkar musulunci bayan shi ya yi magana su ta fuskar da shi da shi Allah ya kai mu cibi lahadi karfe goma na safe a masallacin juma'a na tsorai idan Allah ya kai